da suna Allah mai rahama mai jin kai suna na Zainab mai agogo ɗauke da ci gaban labarin ku mai suna ƙungiyar asiri wallafar Halimatu Sadiya Muhammad Lima idan mai sauraro na biya da mu a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne inda muka ce bayan dadin mami ya fito da su Zainabu wurin mota ya ce ina jakarta da kuma takalmanta ta nuna masa hanyar sashen Hajiya Mariya sai da ya zaunar da ita a cikin mota mami ma ta shiga sannan ya nufi bangaren ya kwaso kayan hajja mariya ta yi musu allah ya tsare gaba suka nufi gida a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba har suka isa gida tana cije laɓe ya kwantar da ita a ɗaki tare da samo mata magani da ƙyar ta sha ya nufi kicin tare da mami suka girka taliya a sauƙaƙe bata wani ci ba ta koma bacci yinin ranar barci kawai take yi har dare sannan daga baya ta warware ta yi wanka da taimakon mijinta suka baje a falo yana tambayar ta abin da ya faru a babban gida bayan tafiyarsa ni ban san komai ba kawai ta ba shi amsa ya maganar tafiya ka zaure mami ta ce wai har yanzu baki haƙurar tafiyar ba ne, momi harara ta watsa mata kawai domin babu abin da zai hana ta zuwa kazaure tare da su a goban sai dai idan ta tuna da maganar mami na cewa sai dai gawarta sai tsoro ya ziyarci zuciyarta kallon zainaba ya yi cikin kulawa ki haƙuri mana dalin har wani lokaci kamar za ta yi kuka ta zame ƙasa daga saman kujera yanzu kamun adalci kenan watanni nawa rabona da iyayena idan kai aka yi wa haka za ka ji daɗi watanni kika ce akwai wacce za ta share shekara bata ga iyayenta ba kuma suna gari ɗaya balantana ke da akwai tazara sosai a tsakani cikin daga murya ta fara magana dadin aure bai kai min nan ba da zan manta da iyaye na har na tsawon wani lokaci ban waiwaye su ba kamar yadda na faɗa maka idan ka ga ban tafi da ku ba za mu haɗu a can ɗaki ta wuce abinta mami na ta kwasar dariya Mami, taurin kai ya yi wa mominki yawa, na rasa yadda zan shawo kanta. Kada ka damu dadi, zan maka maganinta yadda ko kara ka ajiye ba za ta sake tsallakawa ba. A'a, ban sake ba mami, domin ni alamuranki sun fara bani tsoro. Wai me ke damun ki ne? Dariya ta kuma yi, kada ka tashi hankalin ka dadi, babu abin da zai faru da kai. Sanin abin da ke damuna idan lokaci yayi zaka ji kuma zaka gani sai da safa dadi. Ɗakinta kawai ta nufa yana wurin a zaune cikin mamakin ta. daga bisani ya kashe kayan wutar tare da rufe ko'ina ya wuce ɗaki tana kwance hankalinta na kan waya kamar ba ta da wata matsala a rayuwa zi tashi ki haɗa min ruwan wanka Ɗan guntun tsaki ta ja ni fa ba na son damuwa kawai ba halin ka ga mutum yana hutawa sai ka dame shi nike damin ki zi bayan kai akwai wani ne a cikin ɗakin nan Allah ya baki haƙuri insha Allah zan haɗa ki da daidai ke Yau ce ban ɗaki yabansa gyara kwanciyar ta tayi tare da ci gaba da surutai ƙasa-ƙasa yana tsakiyar wanka ta kwalla ihu babu shiri ya ɗauro tawal sauran jikinsa duk kumfa saman gado ya haye tare da rikota me ke damun ki zan mutu mara ta ke ciwo kamar za ta fashe hannunta duka biyu ya rike kam a marar tata inna lillahi wannan masifa da me ta yi kama da an fita wannan sai a shiga wannan ya Allah idan wani laifi ne maka ka yafe min yadda take ihu haɗe da nishi sama sama yasa ya ƙara fita hayyacinsa domin yana matuƙar son matarsa abubuwa ne suka zo musa wani iri bai tsaya saya mata kaya ba kawai ya ɗaura mata babban hijabi a saman kayan baccin da ke jikinta ya saka jallabiya tare da ɗaukar walet da kiɗin mota tana runguma jikinsa ya nufi hanyar fita kicibi suka yi da mami a falo ina za ka kai ta dadi ɗauko hijabin ki mu je asibiti ba ta da lafiya ba zan bar ki ke kaɗai a gidan nan ba da daddare ba zan je ina ba ita ma ai babu abin da ya same ta ka rasa yadda za ka yi da ita ne sai na yi maka maganin ta kawai ka koma ciki zuwa da safe za ta warke sumul dakata ya raka mata tsawa na rantse da Allah idan wani abu ya faru da ita zan manta da soyayyar da nake miki sai na ɗauki mummunar mataki a kanki tunda na lura ke biyar yarinya ce ni din dadi tsaki ya ja tare da nufar hanyar fita domin cikin halin da zainaba ke ciki baya tunanin ko hajjarsa ce ta zo zai iya kyale zi haka sai da ya saka ziya mota sannan ya rufe mami ta waje ya yi wa motar giya yadda ya rinka horn ya sa mai gadi buɗe masa gate da sauri lalle kowa ya yi ka kula da mami ita kaɗai ce kada ka bari ta fita za mu je asibiti da zainaba ba ta da lafiya insha Allah zan kula da ita Allah ya ba ta lafiya wani asibitin kuɗi da ke kusa da su ya nufa aka karbe ta aka buɗe mata fayil wurin ma'aikaciyar jinyar ta tambaye shi abin da ke damunta nan ya faɗa mata sannan ta nufi ɗakin da aka aje ta babban likita ne ya bada dama a yi mata allurar ciwon mara da ƙarin ruwa idan ta farfaɗo, sai a duba ta da kyau sai sintiri yake yi domin ya rasa nutsuwarsa shi bai fito da waya ba saboda sauri ɗakin yanufa, tare da zama a gefen gado yana ƙare mata kallo da alama bacci take yi a wahalce ƙarin ruwan kuma na ta faman shigarta cikin baccin take mafarki wai tana riƙe da jariri a hannunta tsamo tsamo cikin jini zaki na biya da ita cikin dokar jeji sai gudu take yi kamar ranta zai fita idan ta waiga sai ta ga yayi dab da ita nan ta ƙara kaimi har suka isa bakin tafkeken rami mai girma da faɗi babu wata hanya sai nan idan ta koma baya kuma zakin nan ne zai haɗiye ta gashi nan tsaye kam ya buɗe baki sai ya wuke da lala ƙara rike jaririn ta yi sosai tana neman mafita wani dabara ya faɗo mata wata dabara ta faɗo mata ta yi kamar za ta afka ramin ya nufo wurin sai ta koma gefe saura kirs ya fada nan ya juyo a hasale tare da yin kanta cikin zafin nama ya janyo kafar jaririn da ke hannunta ai kuwa ta rike sosai tare da zubewa a ƙasa tana ja yana ja tana kwance a ƙasa ta kasa tashi duk jikinta ya kukkuje amma bata sake shi ba har ya samu nasarar fasge kafar jaririn ya taune abinsa ihu ta saki ganin abin da ya faru nan take ta sake rukunkume sauran jikin jaririn kuwa Allah ya bata sa'a ta rarumi wani dutse da ke gefe da hannu ɗaya ta kwala masa a baki ya saki wani irin gurnani saboda tsabar azaba bakin ya yage yana zubar da jini Kar zaburawa ya yi zai far mata nan take ta farka tare da sakin ihu tana kokarin tuge karin ruwan da ke hannunta sai faɗi take jaririna a kawo min ɗauki don allah azabura muhammad ya danne ta tana kokarin kwacewa sai kuka take yi yana kokarin rarrashin ta jin ihunta ya sa ma'aikaciyar jinyar da ke aikin dare ta shigo da zummar yi musu gargaɗi suna damun sauran marasa lafiya me ke faruwa ne farkawa ta yi tana ihu nima ban san abin da ya same ta ba sake ta kawai ina ga zafin ciwo ne gefe ya koma ya tsaya yana kallon yadda take zazzara idanuwa ta rike hannu da mara dafa kafadar ta ma'aikaciyar ta yi tana mata sannu nan ta lura da cewa ƙarin ruwan ya kunce har gurin ya kumbura canja mata hannu ta yi sai kawai ta ji ɗigara ba ƙasa ko da ta duba sai ta ga jini ne baiwar Allah dama ciki ne da ke ko kuwa al'ada kike yi ne cikin matukar tashin hankali ta dubi jikinta shi ma ya nufa wurin hankali a tashe girgiza kai ta shiga yi cike da tsoro ban sani ba amma lokacin al'ada na ya wuce da sati biyu ma Allah sarki ina ga barin ciki kika yi amma ban tabbatar ba sai likita ya duba ki ciki suka hada baki gaba ɗayan su ku kwantar da hankalinku bar na kira likita ta fice daga ɗakin kuka ba ta ci gaba da rerawa cikin zuciyar da tana addu'ar allah ya saba mafarkin da ta yi bane ya tabbata a kanta muhammad kuwa addu'a yake Allah ya sa cikin ne kuma bai samu matsala ba tare da likita suka dawo tana rike da fayil din Zainaba turo kofar da suka yi ya maido da hankalin sauran kallon Muhammad yayi sannan yace ka ba mu wuri zan duba ta bai furta komai ba ya fita daga ɗakin yana ta addu'a a zuciyarsa sannu ko madam likita ya ce da ita amma bata amsa ba ki kwantar da hankalinki za mu iya ƙoƙarin mu wurin baki cikakkiyar kulawa a nan Shiro dai ta yi tana kallon sa bayan ya gama duba ta yace da nas ɗin, ta gyara mata jiki ta taimaka mata zuwa ɗakin ganawa da marasa lafiya na musamman zai ƙara duba ta a can taimaka mata ta yi zuwa ban ɗaki ta yi tsarki tare da saka pad sannan ta bata riga doguwa wadda marasa lafiya ke sanyawa ta riƙo hannunta suka fito Gani fitowarsu ya sa Muhammad ya miƙe tsaye yana tambayar lafiya dai za a duba ta ne nos ɗin ta ba shi amsa suka wuce. Abin ka da asibitin kuɗi akwai ƙarancin mutane har suka isa ba su haɗu da kowa ba. Kwantar da ita aka yi a saman wani gado ya tambaye ta ko tana jin fitsari ta girgiza kai. ruwan gora ya umarci nas ɗin da ta bata ta shanye duka haka ta shanye ya ci gaba da rubuce-rubucensa har zuwa wani lokaci sannan ya sake tambayar ta tana jin fitsari ta amsa da eh umarni ya bata da ta kwanta za a yi mata hoton mara domin gano yanayin da take ciki babu musu ta kwanta ya fara aikin cikin gaggawa ya dauki lokaci yana yi daga bisani ya ce ta tashi ta koma ɗakin da take kwance da safe idan ta sake samun ƙwarin jiki zai magana da su duka amma a kira masa mijin nata Muhammad na jin sakon likita ya shiga da sauri wuri ya nuna masa ya zauna tare da bashi wata takarda wannan bil din naku ne idan ka biya za a baka sauran magunguna zan iya biya da credit card dina sosai ma ina ga ba zan shigo da wuri ba gobe sai da safe saboda akwai marasa lafiya da zan duba a babban asibitin gwagwalada amma zan yi wani magana ta kula da ita idan na shigo bayan na kara duba ta zan muku bayanin matsalar ta yanzu dai ba ta cikin wani damuwa kwata-kwata godiya muhammad ya yi sannan ya fice zuwa inda zai biya kuɗin likita ya haɗa kayansa zai wuce sai da ya biya aka ba shi receipt da sauran magunguna ya kawo wa ɗin tana dai kwance shiru ya tsaya a ta, yana kallanta a cikin tausayawa har nas din ta yi masa maganar ya basu guri fita ya yi. sir ta gama komai sannan ya dawo tare da zama a gefen gado hannunsa rike da nata yana kuma shafa cikin ta, cikin sigarar rashi ki haƙuri zi duk abubuwan da ke faruwa laifina ne bana yadda da maganar ki bana haƙuri da ke abubuwa da dama suna faruwa da ke a dalilina kuma ba kowa bane sila sai mami amma na yi alkawari zan yi maganinta rufe masa baki ta yi da hannu ya isa na imani dukkan abin da ya faru da ni daga Allah ne amma dai ya zama dole mu bincika al'amarin mami shikenan Allah ya baki lafiya matata cikin ikon Allah ciwon mara ya tsagaita mata har ta samu bacci yana zaune zuwa wani lokaci ya jingina shi ma sai bacci zuwa da su ba aka cire mata ƙarin ruwa Nus ta ce ya samo mata abin da za ta ci mai zafi masallaci ya nufa ya yi sallah daga nan ya wuce gidan iyayensa gidan shiru ba a tashi daga bacci ba ya nufi bangaren hajiyarsa nan ma sai da ya buga inna mardiya ta bude suka gaisa ya tambaya ko sun dora abin karyawa ta ce eh ta dora ruwa dai don Allah ki hanzarta idan ya yi zafi a sa min a babban filas a soya ko dankali da kwai ne Zainab tana asibiti bar na shiga gurin hajiya yanzu nan zan fito asha ashe jikin ya matsa haka Allah ya bata lafiya yanzu nan za a haɗa kuwa ɗakin hajiya ya shiga da sallama suka gaisa lafiya dai da safen nan ya faɗa mata dukkan abin da ya faru ina mami shine tambayar da ta fara jeho masa mami na gida na barta saboda cikin dare muka nufi asibitin yanzu kai moha dan baka da lissafi zaka bar yarinya yar shekaru goma ita kaɗai a gida saboda ɗan ciwon mara na al'ada da ya kama matarka babu kunya ka kwashe ta zuwa asibiti ban ka ba ta riga da ta gama da kai moha mace ba ta da amfanin komai amma ka leƙe mata haka Allah ba zan kyale ku ba idan wani abu ya faru da mami hajiya ki haƙuri don Allah ciwon ne ya ci ƙarfinta kuma kin ga ai bata taɓa yin irinsa ba kin ga nos mata ce tana tsammanin shigar ciki ne ya fara samun matsala amma yanzu da sauki ka taɓa ganin inda aka ɗaure wa mace bakin mahaifa sannan ta samu ciki ina ce ta inda ƙwan haihuwar zai shiga aka rufe shashasha kawai wanda bai san inda ke masa ciwo ba ka tsaya lelanta har ka rasa wacce Allah ya baka tunda ita ba so take ba ko an rasa ba ta da asara ganin ta ba zai kare ba yasa ya yi mata sallama zai koma asibiti tace ce kai zama asibiti ya kama babu wani nawa da zai biyo ku sannan ka tabbatar ka ɗauko min yarinya ta zauna nan har ku gama shirman zaman asibitin naku idan kun shirya sai ku dawo ku ɗauke ta wucewa dai yayi zuwa kicin ruwan ya samu an zuba a flax da kuma kofuna soyi dankali da kwai ne kawai ya rage ba a kwashe ba zama yayi yana jira har gari ya fara haske hankalinsa na asibiti wurin zainaba ya yi wayin na mardiya godiya sosai sannan ya tafi a hanya ya sayi madara shuga milo da kuma bread lokacin da ya isa ya same ta tana saman gado shiru babu kowa a ɗakin ya jikin naki ta amsa masa da sauƙi ina mami wurin sajiya na je tana miki ya jiki ta ce ina amsawa duk da ta san dai faɗi kawai yayi ya shiga hada mata shayin da komai yadda take so ya dawo bakin gadon hankali take sha har ta ji ta koshi shi ma ya dan ci kaɗan domin hankalinsa ya koma gurin mami gashi bai fito da waya ba akwai abin da kike so ne ya tambaya cikin kulawa eh ka tafi gida ku zo da mami sannan ka ɗauko min kayan da zan sauya da kuma wayata shikenan sai na dawo tana kallon sa har ya fice daga ɗakin ko da ya isa gida mai gadi ya buɗe masa kofa suka gaisa sannan ya wuce ciki yadda ya rufe kofar haka ya same ta alaman ba ta baba budewa ya shiga shiru babu kowa a falo ya shiga kwalawa mami kira amma shiru har ɗakin ta ya shiga amma wayan babu kowa har ban ɗaki ya duba da ƙarƙashin gado bai ganta ba kuma babu alamun an fita ta windo ya nufi ɗakin baccin su yadda suka bar shi haka yake ko'ina ya duba gidan har can baya haraba amma babu kowa nan hankalin su ya fara tashi ciki ya koma ya dauki doguwar riga zani da kuma hijabin zainaba sai wayoyinsu ya nufi gurin mai gadi wayarsa na kunne yana kiran hajiyarsu ya iso kenan ta daga wayar ya ce mata um, hajiya na ce ko kin aiko direba ya ɗauki mami ne saboda me zan aiko direba bayan mun gama magana da kai na ce ka kawo min ita da kanka ko amsa ni kawai kai inna lillahi ya furta me ya faru ne ba komai dama na dawo gida ne ban ganta ba baka yi me ba wallahi ƙarya ne duk inda jikata take a cikin garin abuja sai kun fito min da ita kawai ta kashe wayarta tashin hankali wanda ba a sa masa rana bai san lokacin da ya jingina da jikin ɗakin mai gadi ba ranka ya daɗe me ke faruwa ne kai zan tambaya tun da kai ka kwana a gidan nan wallahi ranka ya daɗe jiya ban yi bacci ba a gidan nan domin wasu abubuwa na ban al'ajabi sun faru wasu koke-koke na dinga jiya a gidan nan kamar na dabbobi ko kuma jin na hara su ba na yi na yi in shiga ciki in duba halin da yarinyar nan ke ciki amma wari ya rufe wayarka da na uwar gida ba ta shiga Shi kenan, nawa ya kare domin ba ta cikin gidan nan babu inda ban duba ba wallahi babu kowa a ranka ya dade. ka sake dubawa dai ya nufi cikin gidan yana kara dubawa ya ɗauki lokaci sannan ya dawo cike da tashin hankali domin bai ga kowa ba muhammad ya ce zama bai gan shi ba bari ya duba makwabta duk da estate din babu wanda ke damuwa da wani haka ya rinka yawo a cikin anguwar har cikin gari gidajen yan uwa amma ce bata zo ba ko da ya isa asibiti likita ya shigo tafiya ta gaggawa ce ta kama shi zai shiga garin mina saboda su ya shigo da wuri haka suke zaune a ofis ɗinsa shi da zainaba suna jiran muhammad din sai gashi ya zo ya shiga ɗakin babu kowa ya tambayi nurse ta nuna masa ofis ɗin da ake jiransa da sallama ya shiga suka gaisa ya nuna masa wurin zama bayan ya kalle su na wani lokaci ya fara magana kun taba amfani da wata hanya na tsarin iyali ne daga saba tambayar ta zo musu eh likita a farkon auren mu mun yi wanda zaben mijina ne a cewar sa, sai mun mori rayuwar aure za mu fara tara iyali na goyi bayan sa duk da an faɗa mana illar da ke tattare da shi saboda ina da burin komawa makaranta amma haka na amince jinjina maganar yayi amma haihuwar ki nawa ta ce masa ɗaya kuma baki samu wata matsala ba tun daga renon ciki har haihuwa gaskiya na wahala matuka, wanda da kyar ma na haihu da kaina maganar gaskiya kun tafka babban kuskure domin shi tsarin iyali irin wanda kuka yi ba kowace irin mace ake yi wa ba hasali ma sai wacce ta tara iyali sosai kuma ta tabbatar ba ta buƙatar wata haihuwa har ƙarshen rayuwarta ko kuma wacce rainon ciki da haihuwa ke zuwar mata a wahalce har wurin haihuwa takan yi yunƙurin rasa ranta sai an mata aiki su ne irin matan da ya dace su ɗauki wannan tsarin iyali na ɗaure bakin mahaifa domin idan aka yi wa mace irin ki wannan tsarin gaskiya da wuya ta kara ɗaukar wani cikin saboda an ɗaure bakin mahaifa babu ta yadda za a yi sinadarin kwayoyin haihuwa su shiga ciki illa ya taru ne a saman mahaifa zuwa wani lokaci ya bi jikin ɗan adam ko kuma ya fita a lokacin jinin al'ada illolinsa na da matukar yawa da hatsari ciki kuwa yana ɓata inda fitsari ke taruwa a jikin mace da magudanan jini ciwon mara mai tsanani har ƙarshen rayuwar mace idan kuma Allah ya nufa kin samu ciki zai rayu ne a bayan mahaifa wanda zai zo da matukar wahala tare da barazanar tafiya da rayuwarki idan ya kai ma lokacin haihuwa sai an yi aiki ko kuma rasa ki ko kuma abin da ke cikin wani ne yasa cikin ki na farko kika ji wahala sosai Allah ya taimaka kin rayu abin da ke cikin ki ma ya rayu yanzu dai a takaice kina ɗauke ne da ciki sati shida a wajen mahaifa ciwon marar da kika yi fama da shi yana daga illar tsarin iyalin da kika yi shi har yake barazanar lalata cikin Allah ya taimaka duk da ya fara zuba mun dakatar da shi ta hanyar wata allura wadda kuka saya naira dubu talatin da biyar yanzu cikin yana nan lafiya za mu baki hutu na tsawon watanni biyar idan a nan kuke so za ku iya zama idan kuma a gida duk daidai ne abin da ake bukata kawai shine ko cokali kada ki dauka da hannunki har sai cikin ya cika wata shida saboda tsabar farin ciki ko ka ta shiga yi na farin ciki shi kuwa baki ya kasa rufuwa ya ce da likita a basu sallama zai koma da ita gida za a kula da ita sosai shawarwari ya kara basu da magungunan da za ta yi amfani da su sannan ya sallame su sun fito ne take tambayar sa ina ma Sami ya tsinci bakinsa da cewa tana wurin hajiya can za mu wuce yanzu haka. Shiruna ya biyo baya kowanne da abin da yake tunani a cikin zuciyarsa har suka isa babban gida ya hon mai gadi ya bude tare da yi masa barka da zuwa. Tunda suka ajiye mota ya taimaka mata ta fito, samarin da ke harabar gidan suke mata Allah ya sanya albarka da yake iya kira kowa waya ya faɗa musu. sai dai ta murmusa kawai domin tana da alkunya shi washe baki yake yana amsawa har suka wuce inda mutane suke saura kirsi isa bangaren hajiya lanti ya ce dalin bar na ɗauke yake. ina san kin gaji da yawa ko zarai da ta yi waje don allah karfa min asiri ina da kunya oh ni ne mara kunya ko wai na ga akwai irin dan alkunyar nan babu sai washe baki kake kana amsa gaisuwa ah zi Allah ya amsa addu'ar mu na tsawon shekaru goma sha biyar yau ya azarta mu da samun namu rabon mu babu sarki kin ga kuwa ba zan zama butulu ba ko haka ne Allah ya inganta mana ya sa rabo ne yawa matata amin sun amin daidai kofar hajiya ya tura da sallama hannunsa dauke da kayan zainaba tana zaune a falo tare da matar umar da yaranta suna karin safe wuri zainaba ta nema a ƙasa ta zauna ta ce ina kwana hajiya ina kwana an tabilki Hajiya ta amsa ba, ita an Bilkin ce ta amsa a ciki bakinta a cike da kosai ga kofin kunin gyada a gabansu. Yaran kuwa shayi suke sha. Wannan ya zama ɗabi'ar surukan Hajiya Lanti banda Zainaba. Kusan kullum za su kwaso yaransu a gidan za a karya. a ci na rana har na dare idan mazajensu sun shigo nan za su ci sannan su kwashi matayensu a tafi gida idan lokacin makaranta ne iyayen na wurin aiki daga makaranta idan aka ɗauko yara gidan za a zube su sai dare sannan za a dawo da su gaisawa suka yi da muhammad cikin girmamawa har da addu'ar allah ya raba lafiya bilkitai hajiya ta tsare gida hankalinta kwance tana karyawa har ta gama suna zaune mai aiki ta kwashe kayan sai lokacin ta dago ta kalle su da kyau idanun ta kur a cikin na Zainaba daga bisani ta ce kallon juna suka shiga yi babu bakin magana domin hajiya ta tsare su da ido Zainaba ma kallon tuhuma take masa cikin inda inda ya ce ai na dauka tana nan wurinki da aka kawo ta yaushe ta daka masa tsawa a yi haƙuri dai hajiya wallahi ko da na koma gida mun duba sosai da mai gadi amma ba ta nan duk inda na san za a same ta na je karya ne wallahi kun yi kaɗan daga matarka ta samu ciki sai a iza min jika saboda ba san santa kuke yi ba mikewa ta yi na baka hawa ɗaya duk inda take ka nemo min ita tana kaiwa nan ta wuce ɗakinta cikin tashin hankali zainabu kuwa zubewa ta ya gwiwarta hannuwanta duka saman kanta sosai ta rike mijinta domin kan nata joya mata yake yi Mami, ina kika shiga ne? Idan kika yi nisa da ni, asiri na zai tono. Ke ce rufin asiri na. Shekaru ashirin kenan ina ɓoye da wannan sirrin. Don Allah, kada ki guje ni, zan tozarta idan duniya. Domin ke ce maganin matsalata. Cikin nan na jikin Zainaba ba ƙaramin barazana bane a gare ni. Kamar wacce aka tsikara ta mike zuwa falo. Daga nan suka jiyo muryarta, ka tashi ka nemo min ta. zan ci gaba da rike matarka a gidan nan har sai ka gano inda mami take cikin tashin hankali zainabu ta kalle ta domin jin abin da take kamar wasan kwaikwayo ita ce za ta zauna a gidan hajiya har na tsawon wani lokaci yana miƙewa ita ma ta miƙe kafa ta kafar ka wallahi ba zan zauna ba duk inda aka kai min yarinya sai an fito min da ita domin na lura kaf ahalinka babu mai sona da ci gabana Dakatar zainaba ya daka mata tsawa da wanne zan ji ne saboda allah ta kalle shi ta ce duk wanda ya fi muhimmanci lallai moha a gaban ka zainab take ce min mutunci kana kallo ki haƙuri hajiya mai abin da zai fushe mu ya zama dole zainaba ta zauna a gidan nan domin ba ta da lafiya zan fita neman mami yanzu nan wallahi ba zan zauna ba garin mu zan koma kuma tare da yata kada ki je koyina Allah zainaba zan mummunar saba miki idan kika bar gidan nan ai ba yau ka fara saba min ba hanyar waje ya nufa ta bi a baya bayan hannunsa ya saka ya buge ta jiri ya kwashe ta nan take ta dafe bango tare da yunkurin sake bin sa Kai kuwa kafa ya saka ya shure ta a gefen ciki, kara ta sake tare da dafe wurin, nan take ta fita hayyacinta. Hajiya kuwa na zaune zuciyar ta falfarin ciki, burinta Zainaba ta fice daga rayuwar ɗanta domin ita ɗin barazana ce a gare su. Mai sauraro, bari mu dakata nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Eh, tashar ta dora ya gazga